am bidistet ade kantek takan sun arinin ni riktiri tari ti anga kajik taka kayinu jati igu ngonya kana tenen za taka ngonya nile indi tari ti daiman kana ya be senu wede tirtu tatiri ti kan anga kan kamula ya jawo ja kana jata mam melekti wonjo to kartungu linungu kan tek kalgi tindaka kasi yinun tondongo ti yume ka kalgi ti tutulmonti wonjo to ja kan atug nite andaka jidam mele wakata dumnan wuja dawatir ti kaya beluto nonore ka miri tinugu nonore woni tinugu dumnanugu tendene ti kaya mardani nugu dumnanugu to dawatiri wonjo to kamma shiltek azar su urik andaga yin wonjo asita wongo ta ruh to nyoko tonga kan wonyating isa kala ginin kala guti lakin isa kai dit anga lolitane kaya wan kere nirite nidi ada tiguna an wan tigin idwi wonjo to wangu tifin wija wangu hukum nung wanang tigin wan lolita wa sayiri tegin gadugu ja nan pilat irek anda wangu niye kana tokori lakin gadugu tegin du toksu nanarakti tinar tukonani kai kale awalu naranda am kan waginin du toksu nanarakti nar okayande atri mi bedun kan wagu luita dun gidiana aswan kainu su malik ja malik ja gitan ja ayir Malik pilat ja niya kana tiskana kainu nerdun am gatin oranten isagu wan kwayenso sal salbasun sal basung ayre pilat isa gunar kayin gunyunta kan kirin wunde amerikol tigin dutun na to akori kai atir wan imma ya kullai asheka na da ta kiji ta nan narwa daya wan tigu shamta ta ya kai ala mali manu wa kai ala mali manu ga ayir wan tigu kudumu wuja to ja tigin tuf iri wan tigu nyama nangan gindan wunta masamir kan fak iri wan masamir kan fak sun janyinka karnyinka don iri. wangogitti da shamtu sirita kala kalaginin lan suru ahir meekainugu dawazi miija asindane dawasire isati guwak anganenta tusurtai ti anaka diyan kan su haya mun ta kai aman da asun onten alsan amgu ka am ayin ashankaito anjaitedi awon jaga kusa nan kusananta munun kaiwagunungu su ashan wan lutok su waskai baad ma a tuyoonun jaati way khalas tafayaan waki tafayaanun anyugi tingeran tingeran saa kungaal tinre ar nu bada sun dik dik derga ka ya niser ne den za daga lulne tingirshin wugiden ko ko wugide ko on iri baad ma a tuyoonun jaa iso gi insa kai nu dumnan jaa iskena ashan kai ya akhwan isa na karantigu wa munte taga wan kodo jaa kullag naranta sin qabur na tananun wadon asakir ja naranta naran gardin don wunta lelka na harka inda talata yom tongon tigun malaika ratin kodog ya kulaktigun ya ikata jana asakir no ja dumnan baru ibisa isar nawai isa kabur no nartingirin haitiyo ti akwan tananun kokon wankan ta'asun wuja wankan yan naman arba'in ni ta ka tongon arba'in yom tongon tin wurngan bin samanun tatana hasa isa samanun tal hay an tatinde wujaka ja mbulo bartu surteti ashan akwan tenenu tamun tena te karan hukum ja dite te kayya dit tenetinu kamma shikka mushanka kalakka nile am kana angani mire ana kala gini tan angani mire ana kala go atri wujakan kan ja ja kakarteti kala ambagu kayin na dum kullakti muluk nar ka dum kullakti kamala anu dum tigente mariyanu dum guwa gu dum jakaratenenunte titidenu kainu dum nankaram tigin rakasire waja abadi iretettide fi quwaktana wala kain wasake toncatidiyani man be dum kosin tigin dan ti wala katambe faitan kaini dainugu tirretanan kan kullakoni be dum kangu kondirirtan tan tenenun kan luto nimmirayoshintan tigin kakarten Wan waan ta kadar ihtaram irnuguta indisted iday kangudum ndekeno narayan wajawas khan andaga rais tanagin taran rais gowala mafsud titandaya wala tigu zaataka talaka tiginta tartan wan kalagin dumka annati isa gissa waqtatiri meliginin barigin tanjak azuma kulley tatindare kalaktanaginin juzegna ti kayya kullesinugu dumnanta turir azumana lakin kayya tigu nosinja warandi lakin kulagonigo niye kannata tonyana ashan wan warandaka ti asa kendo utom dorko asan kayenigo wayawtenat kai khadaminu dumnan dorkunta kai anindanu dumnan korir ko warnitiri lakin tanja kainu turire lakin wasakan wawartena tidiyani tindagatiya lolli tatai tono kai nanarte kale kanya naragu dum tang taya amben reke tonyo kanyam tingertenti kainu dumnan ko warati tanjak data tingi wankan tusana ki tingirin kainugu dumnanugu jattokoy lakin kamashi tegde tindeke kere nayanak tukuno lakin ke tana nimire nimireti kadar tanjak gintate gu nye tanjak de ken nyemindeke no gayar zonganda lakin te gu met tek kilmek tekkaasu burtorgondi tanjak asakirnugu turirka asakirnu gu tufunun ikkawanan isa gisa wagu mangin ta tir wagu asha mang za ta ka kalaji met was khanin an ko gabal min ta dati mang luta ben non norai de wagu dun kulimun de tir non luluyok te mang met digin matan dun nadif na diftiyanda mang mang de tir met kulumun gudu jannat daf mon rong ta mang met kulimanu nadaf mon rong ta bes isa de tir an kulimanu nadaf ka tan rong te ti isa bari manigin ti yo ti khalat takka tambay lakin man an khalat lolli mene ja ngani e kana ta tabu turngo mani na jala asha man kala kere murkitena man bulu manu go kit iso go manyonu mukonte di kala go haya menenu dumna gayyara te di man awala shaitan go tongon go taman rimere lakin isa ja ti kala go tongon tenu go tatire kana mani kala gani awal nun sasalati tedmedai fikir minin midaynu fikir ya kala fin toron ten miday man isha mire ten miday isha ya tamam kala gu tongon samanu ten miday man luto kala gu tongon men miditan illa kit isa gu monganyo nun tan awsan hasa kulin nana wana difta ya ari isa nakan hasa raka ya fafarano gidiya meidum isa dudun go sirno wajota dungun teti zaima tanjak ti nayan gu to sirnu wani mi am kajik ayasuta talagin ko gabal irin ta ziya gami na ta khashta zuwa wanda wata irin cin kanan bajjayin ta di kan ya gissa gwagin makori na wai ni isa gutu a ashan me go na ta na lodi loli ne kan ta general na masu orik sakan su nirik tere ikan muhim tere kainun dum kala ka kakala tendi kaniyan bala demnan naran tendi tere wonjoto na ama to kai ga judam no tigin bayna turu Ini kana tiskina. Teta singa ashanti tetaka ja kataka teta singa. Wanjoto kalakakalo karan atiri melek emek am awsi kan dawa dertu am awsi. Gidayunu dawa zirete gidayunu balad aben koko kalagu dawa dirtena alizo tanara. Kalag alizo nagu mi gidayunu dumnan dirite. Wa naama tata barik alize nagin. Alize lollisal tireri kalak tanagin. Kalagu alizegu tindisari kadar naamati ginta tarteta ndisa kokondek enjinun yaandek tunguron judamne tiginner tafaitit alize kalaktene tan nirek militene garasi surik alize kalaktene khaddamgu garasi surugu naamigin dorkun ashan kana kalaginun tintistena naama niyek kanna za'al turun naama atiri kala khaddamgin kangnanagu bakka angu niyek kanna ja'al kaang dormani bari an begin birke ziyada tane inner tindi ti niye kana za alsin tata bej na amana ja awre bedum aliza dum megin luto niye kana gasik tindir kan diten wajib tayir hasa luto hayin tin megun dingergin tan diten gosinye naama ajino ya antungro tin jidam na tegin nar tafayan naama tan aliza nanun kogon luto lo liton ta tik ti daigin aliza ja jati ne ja tinelare ti kadamalak tan tana luto wanyan tosite tan teyikulittanaw anga no narakte am kokon anyamunte asamele ambogo duta wanyanugu tosiri ti wattal naamagin tata asan tatanja naama gu min kaji nimire gagaya atirte tan garajija atire a meja miza taka nimire gagaya melek ambogo kai jengatu nara inda atire hasati atire hasati atire bedum luto dum tigu reali kan jake kan jate dum tan ti tawani na'ama luto lito ne na narka garazi watal tan kokon toromso ba tegunun te wurngan tan aliza nanun tata aliza atri min gundar magari garazi da atri am daiman gunda tiltane adan aliza atri kalago andi sar mingu gumaginri hasa zunubu ya min riyanu am min gurfuno dudam ya na'ama ginri migin karan wuja koli nanan ka tite garazi ti na amana narka tungo waja judam na bay na tungo mirche ambe kaito lito nyanyi aribnun ebe walakin hadir tu ukasi to ja dumna ukasandi gono dumna naninu dumna wala sijinnu tango dawasum bolis nu wala irfana kaya dumna nayawnugo kai li indi bekiya nida wan zata kaya nidai sijinnu naite mirche ambe hasa lazim mafaini bedu misernu baten kalawa ankaran haknugo tinriteti injil no atiri kangu awala titeti bulminunu ja hukumnuti kalawu ti kayya zunub da anu julnerta tafi walakin kayi akharin numet wasta wastan ti mangu karanda awal abenun zunub nun way man amala way bay jujami amir amirtetidai injil no atiri kan yalli toktanawna nomsasgu ti li toktek tukontan kan ya kalaginu awal karan kusanan kulsanan amluto amen no renu dum ala nergo kalagu tibo wa de komana afe barka taybin taybin alhamdulillah afe afe taybin goma ga ga ande arla me ta kai tan ande tema me bari tukunun ta de ta na ga ya wala ha wi bari mergo tulfuna tina ra de ta kai bari ya wi bitakina innak tilokaya di ha akoi wi ile ginta tan amen ande ta dai wang bat angani mireti injil nu zata ka atiri kang bar anda kata kang tu india ja kang tum tene tene ti iri me git sagya kang bar kala wagu nis de gidiya wala ah wang angani kana awan kamashu awalugu te angani kana nijrekti te tang tene no ni kana te tindi te te de te dar ne jallo li tawan tene ti diringal ya kokoya wudanta wuja asas nu jan nimire kamal awta tene ar ba den dang tane wa bat ba bitak tan lagin te tendare wanja to dang tane wa tam tur mon te nga mafsut te yoter wanja to ay lo a nga ni akara wu tar mon te anji nja karan ni akana nit nit nit nit tar mon te anji bitagin nan ja bada sun tal ta te te dai anji in bada sun tala tana tana tana sun tan wu dunna wala lakin tan zatta mam anda tan da asanti kare indar anda wan ta ti tanga eh, ni mirete dar ka ninjire gisse kan awoli ginin go anelari ujamba hari ginin go ja <laughs> ti za ta ka tang tidari lakin ta an na mughaffal de mughaffal ta nan tang ta nan ramala nun tidita ta <laughs> ka ne kana ga mughaffal ta ti za ta ka tang ta nan go diringal ku ya kan ta tidari lakin ti tang ta asas kere turande be tal ramala nun ta todong waki tang tenen tam turŋo nun atiri taŋ ambe wagun taŋ tu nuna dunka ningret lakin wonjo to oiligia kula karam ko vuu tarwan tai anji nja karam bada sun nit nit nit nit nit nit anji bitagin nan ja tana tana tana tana sun ramalan kan tang tenen kan walet anji bada sun ramalan nya bada tiri tang tenen na luna wora anji ramalan go turga turga turga turga tur naman taŋ nu talna tongna tibada tire ayowo ayowo ayowo su bada tire mirshe abe mirshe abe mirshe abe daba aborni Allah kana kaniye kana muqaffalti aiwa te an ganiye kana muqaffalti kadar isa za ta ga katin da sare kadar kai dole muqaffalin an ida isa katin da sare kadar kana tenene ninirgo te kan an nirgo te wuja tan tenen za ta ka kare ta tindite te lakin kan ya kana aben nila bedum niriano kan ti mugafalti kan ya tangtene nugu nunrei ni dati ngoyti kai lo li jarbasu kalaginin awal nun kadar wang ishe irete idain indi wang luto mire mireti indi te idai wang luto ni mire indi te idai wida kai linga karigin tuwa te idai lakin wang nafi zoni nungungi met asas kere indriano injinu atire kan ya kalaginin nabayin ishe nire ni daibu isa atiri anguna mai to kendi te kai isa an asas kamolonti kang ya tigin aman nungogu wai jangar hukum tambai lakin kai ya isa gen aman nungandon wang jangar kai te wang te tedi luto ya midi midi si ili nan jumnan tungunte awal marra kala go arin no khalga sun wuja aadun wuja khalga turun kalaagu dumnanugu te da ari zunub nambai lakin wan kalagu taasingin lolli de darin wonin wonya wan linga shetan nagu nyaman ujakai anga nonori yo koli wani kala koli wani kala koli zata ka dumna nonor kutu ziyada wangin ner yo sinin lolli titina wan luta kare su fakar sirin indite idani lakin be nonoreit indite idai kalagu na ta za za'al turma asan kainu luta kare indani kalaago aa tiri ankayangu dumnanguti be kal arigno misha orongtedi ashankayino dumnanba talin iyo kan tegde tir an kala aginta anungobtindi mili tenenja nohso urikti kalaagu noogu amar sunda kokondegu murka kullangriya ashan am sofan anaraka enjigan kayingu dumnan ayoteta atir nabi nohka kayitenen kan dumnan wurngan khidimenu bada iri ngonun dum kayin go tai kai kala awal nun ta su tindise kadar kala go ka ternu go dum nanu se kayin go atire lakin kayin dum nan gal tiguti iskire Allah <laughs> ne kana mughassal ne Allah ne kana mughassal kayin kullu kullu zunub wani wa banande lakin hukum kala ginun ngonun dum menjita ti nogo meka koninga dum nan murkab gin yaya atir kan dum nan murkab gin kayan kala sinu gis torongde wakit atiyonu enjin eh, ja karaba da tere kai batalin tin dumnan perin tinrin dumnan ja batalin yo karan wan go kodomo wuja koyen ja ir mai lutulon lutulon ka ayayini no hayno no lakin no met sinu tutulon tan ashan go an sinu gis torong kayinu bada sun watala kodonun takaba bada iri lakin ajin tana tana tana tana tana no kodonu no gistoro kayno ka no ka murkab gina anda tin khala do fayan. walakin hasaka kay li an battalin inde kayya zaman no kay kayno hasaka won wani wuja beju wasayi wan kana kala ginin winil teja idiyan wan daiman kana su be kala ginin didda tirti inde wan kuligonu kodog way no jirta waso subbaka gurka on ben manun dun duto non narai de tirti inri zulu wonin kala gene awal lun kan wonin kan kala go on njawto hukum na wujan bulo tondorok teji lakin hukum ya hasa nonarte wagunja niye kan nata ti teji gagya no gin nerka kayya dumnan battalin tin wuja dumna dumnanu fitun wasigin tayinti kalagu ti duniyanu wanyata kalaktenek tongon guk tanara noka kaitenenka dumnan bab totin wutiriyayanta wan naja iri isa andaka bab meninti wenyin isa atiri aman hagnu ay aman jalingago ay aman janasin wutanirgo ay kan tek sumet kalagin tatan illa amguna bay wenyin tegidayga sinu wutilngintinin dati bedum gidayinu isa hasta kulignana wuta tudumi gutulngun taitena te wala guwa tana kanta an karta ino mi anda kan lutulong te mi dum lutulong te dum go sin wonjo to sama anun kokon sing no kutulun ayai si te lakin sing ya sama na te gun gisin te tinda te tinda nana isa atir te te ammi ku kullu kullu basa ande gunnar koko andir te hasa kulugnono lutulong ka isa taine entek na marak ala koli jam bartene wonjo to akiri tunungen paasirga naamsirga wirisa aben e andi e tʋnʋ gasam sõng nus nʋngo kalakanago tõyã tɩ maltɛnɛ dɛɛkan nanjiikan tɔrbasikan kalagʋʋrengan suugin kɔkɔ reali tɛnɛɛnugu jebgin waana nyaamen tata wõnjaga tɔ balat lel tata wakit balat tata tataanun bada sun luto na rɛyndi a bada tiri asam mal lolli tãnɛka e kolii rofo ganja lolli tukno wannan dum reali na gaso bada tire. wakin reali tam turmon aju tigin kara badatir aju turfuno khidma ya jati da ya ya khidma na nyai kai akhwan tane narin dumlan jawa asan ti reali wai tambayka ti wai tagatir satio wajoto kama shikte kalagu tondor ko kokon khanazir to tursi tana kada dentata Ego ani ekana ek turfuno ta ekana taba turŋonon wai kasin gatsire bada tiri bada sun sire bada tiri tirgu ka tunungu ka gati munun ka mirgu ka akil jawanayak amja gun ajuta ayi no nuka wanka dun luto winya wana ja amja dutakka ancak amai wai be munun gunta aujinte aka bago amigin aznaba ari guja kala guja aznaba ari am hak abai bariktan afsandi wai ta ayi ta kai. kalagu tunung din tata kalagu kittang manji tin tunung lelner tokori titinirari kadar kalaktanako tatannu worngan watal ko kalaktanako kiriptarong to ay kala ambugo ay kala ambugo milawak kalaktanako atiri ammigin dit andeyari uja kalagin kaja dit andare am wajib kalaknanak ayitan lakin tunung no nukurin ashan hudungandise tana kalaktana wantena asaan kalaqsanii gini mar daba asumun asuma tiri tena kala ambe ku tafayatir lakin kujinin tara kailu dumnan farhanin iyo isa gisawa katin saran asan kala awu lolli katan wani gati man dumnan kala gina lelti mili kalagu tunun gina lelti yono man bai luto man wani mu diktirti mu ji wala kala guja ta aminu ta ja midiyan wan an sabab nu taga ta man battalin mi yonti wan na jala ta man akwan kana bai taga danti kala ujun na ti ta sika dar man tigin mujin ten zai ma kala utunun gin juno no kai ti man guliton dumnan ka to ya asha man man na ti man sai ka ta me kala gin mujina da ashan kala guti zunun nu er ga esu ton daga ti man mujin te kala gin nan ka miskan lakin kaino shamta ka iri tende galman wiski wan seti mirshembe kala agin kujininu gasiti kala agutiti dai man lutoya manirinu kamma bayintenu man adil morong to lutoya man medanu lutoya kangin nonrai medanu ka tigina ningeri musama mamunteti luto kai wawanyugo man fanande luto kala utonganyugo tirta man ti lakin mirshembe dena wan gasiti man lingagiya nonrai gintum mayna man misteti man kala gildum jina dam barik masa sa adamu konta kai kala gu mikkan dul si kadan mitigin gartenu isa kan ya am na nargo am ambaita gosan ngonya kala ginin nungo